masu zaman kansu da dama ne suka bayyana ra'ayoyinsu a game da dokar gyara haraji na ƙasa inda suka ba da shawarwari cewa a cire harajin vat musamman a kan kayan aikin gona ƙungiyoyin sun ce a babi na shida sashi na ɗaya sashi na 143 da 144 da 145 da 147 na dokar kula da haraji ya kamata a canja su zuwa ci ko cinyewa wakilin kungiyar haɗin kan arewa kuma tsohon ministan kuɗi dr yarima lawan ngama yana cikin masu irin wannan tunanin in ka duba harajin da najeriya take tattarawa da dukiyar da ke najeriya ai harajin kashi tara da dugo hudu ne cikin ɗari na dukiyar da ke najeriya to kin ga kamar ba ma tara komi kenan amma in ka duba alƙalaman da suke hutuwa daga kasashen waje wasu za ce kashi shida ne ma da dugo hudu ibara e, wacan kan kashi biyar cikin ɗari ne wanda kusan a duniya gaba ɗaya ma mu ne kasashen da suke ce ma baya wajen tara haraji. Har ila yau dandalin ya so a bayyana kalmar derivation a sarari kuma ba tare da wata shakka ba yayin da ya kamata a raba shi bisa yarjejeniyar da aka cimma ta hanyar tuntubar jihohi da ƙananan hukumomi da kuma shawarwarin hukumar tattara kuɗaɗe da kasafta su wato revenue mobilization and fiscal commission a turanci. Malami a jami'ar Bayero ta jihar Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya yi nazari cewa dokar kamar yadda gabatarwarmu ta kunsa ba wata aba ce ta kyama ba saboda mutane da dama suna kuka da yanda haraji ya yawa yanzu da zarar mutum ya ajiye dan wani abu zai fara business sai masu karɓar haraji daga wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai ta diran masa to idan ba a saita al'amarin ba dole ba za a sami natija ba amma saitin yana da kyau to sai dai illoli da dama da muka gani cikin abin nan din a cikin dokar a cikin dokar da illolin da suka shafi doka ita kanta da illolin da suka shafi aiwatar da dokar da illolin da suka shafi daidaito tsakanin al'umma da kuma rashin la'akari da halin da al'umma suke ciki kafin a ci za a yi ƙarin haraji wannan kusan su ne a dunkule abin nan ɗin. Shugaban kwamitin kuɗi na majalisar dattawa Sanata Sani Musa ya tabbatar da cewa majalisa za ta yi gyaran dokar haraji a daidai wannan lokaci don inganta kuɗaɗen shigar gwamnati da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ne ba domin wani sashi ba. to wannan doka da ake ba wai ana yi ma wani kungiya ne ko kuma wani sashe na kasa ba ne wannan doka ne da mu da muke kan kujera yau ba wai za mu zauna ba ne dindindin har abada ana yi ne saboda gobe so ya nuna cewa idan kana son shari'a ta zama na gaskiya dole ka cire son kai ka cire wani abu na to shi doka da shari'a duk ɗaya ne doka in ka yi shi shine za ka bi in ka karya dokan nan shine shari'a za ta hau kanka to muna so mu yi abin da zai zama cewa duk 'yan najeriya ta kowane sashe sun gamsu da abin da muka yi kafin buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a majalisar ƙasa ta tuntuɓi hukumomin cinikayya da harkokin kuɗi tare da aiki da shugaban ɓangaren shari'a wajen gyara dokar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya